da talatin da shida daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tasirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir buna kathir na al'imam imaduddin abulfida ismail bin umar ibn kasirin addimashki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul kuman a inda gadan-gadan mun shiga cikin irin wasiyoyin da lukman yake maɗan shi wanda a zahiri allah maɗaukin sarki ya ɗibo waɗannan wasiyoyi ne domin ya nasihantar da ɗaukacin al'umman duniya waɗannan wasiyoyi duk mutumin da ya bi su ɗaya bayan ɗaya sa sa cikin aiki to ana sa ran zai rabauta duniya da lahira sannan ba ta yin da za a yi ya samu kan shi a cikin taɓewa muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za su rabauta ta hanyar aikatar da abubuwan da za mu je daga bakin lukman al-hakim da allah maɗaukin sarki yake to mana za mu tashi ayata 20 da ayata 16 daga cikin jerin giyan ayoyin suratul lukman a inda Allah madaukin sarki yake cewa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير waɗannan awoyi guda huɗu, hudu kuraka muku taya mu lissafi dangane da adadin waɗannan wasiyoyi da lukman yake maɗan shi a baya mun ji cewa ya nasihantar da ɗan shi da cewa la tushrik billah ka tabbatar da zurriyanka ba sa shirka to ka riga ka ƙare ka gama ma Allah madaukin sarki komi idan zurriyanka ba sa shirka har abada ba za ku taba taɓewa ba amma in kana da yadda za ka kwaba masu in kana da yadda za ka ɗora su kan turba na ƙware su zama masu tauhidi kaki to za ka ɗauki laifinsu da kuma naka ka wuce wuta sannan kuma ba ta yadda za a yi allah maɗaukin sarki mutunta zurriyanka zai yi wa a gidan duniya in dukiya kake son ka samu su samu allah maɗaukin sarki zai iya baku a matsayin talala mai kamar saki idan mulki ne allah maraukin sarki zai ɗauka ya ba ku domin dai mulkin nan allah ya taɓa ba wani hamshakin mushiriki ma to amma ka sani al'umma ko a ce zurriyanka baki ɗayansu a ce su daraja ba ta yin da za a yi su daraja kalli irin yadda fir'auna ya ƙarfin kifi ga mulki ga kuɗi ga isa ga komi allah maraukin sarki ya bashi amma matsala ɗaya ya samu da allah shine shirka shine lukman ya gaya ma ɗan shi kakkai shirka in kana neman zalunci mafi girma to babu kaman shirka ka tabbatar da matanka ba ta shirka ka tabbatar da duk wani wanda yake aiki a ƙarƙashinka da kake da daman e da a'a a kan shi baya shirka in wannan ya samu sai ka zo makocinka sai ka zo sauran al'umma kai yi kokari ka kira su zuwa ga tauhidi ka kyamatar da su shirka kaga lukman a daidai wannan lokaci ya riga ya aji mana abinda za mu rike a ajin farko da za mu fara gabatar da da'awa domin abi allah maraukin sarki bayani dangane da anisanci shirka bayanin farko kenan da annabi ya fara a lokacin da ya buɗe fagen da'awa bayan da allah maraukin sarki ya saukar mai da ayoyi biyar a cikin sotul kalam allah a cikin waɗannan ya bayyana ko shi waye ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم idan na tafsirin waɗannan awayi guda biyar zami da su ne awayin farko da mala'ika ya fara yi ma wahayi annabi wahayinsu da za ka ga isa ne da bunƙasan mulki da gogewa da ƙwarewa irin na Allah maɗaukin sarki ya bayyana a cikin waɗannan awayi guda biyar sannan kuma duk wani fagen ilimi na binciken kimiyya a yau a duniya da ake tunƙahu da cika baki turawa na hura hanci a kan shi sun ƙari gaba ɗaya cikin waɗannan awayi ne guda biyar bayan da Allah maɗaukin sarki ya bayyana kanshi a haka da kuma abin da yake son ya ɗora annaba kai wahayi na biyu da allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabi su ma dai ayoyin biyar ne ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur annabi ya ji ya kwanta aka ce duk wanda ya karatu ba kwanciya yake ba tashi to me zai yi kun fa'anzir wa'az nasiha to me zan faɗi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa baka fatahhir tufafinka ka tsarka ke su wasu ga ce zuciya wasu ga ce ayyuka wasu ga ce duk abin da ka ci ka sha ya zama na halal ne warrujiza fahjur gumaka ka ƙaurace musu ka sa a kaurace musu kai masu tawaye ka sa a masu tawaye ina fatan mun gano wannan da kyau wannan a takaice kenan wannan abin da annabi ya fara da'awa ya fara kiran mutane shine warrujiza fahaju a ƙaurace ma gumaka hoton gunki shirka ne kenan duk wani wa'azi da duk wani nasiha da duk wani jawo hankali da duk abin da za ka yi da sunan wai kana da'awa in ba tauhidi ka ɗora mutane a kai irin na annaba ba ka ɓata ma kanka lokaci sannan kuma ka ɓata ma jama'a lokaci domin tauhidin nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa da shi a garin makka duk wani wanda ya zara kansakalin adawa da annabi a ko'ina a duniya to wannan da'awan da annabi na shekara sha uku ne a garin makka ita ta tsokano shi kun gano wannan da kyau ko saboda annabi yayi karo da duk wani mushriki da duk wani dan bid'a da duk wani dan al'ada da duk wani wanda yake son kar abi Allah abi shi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karo da shi kuma Allah madaukin sarki ya mutsike wancan din don kai ma kana son Allah madaukin sarki ya sa hannu kuma ya tarfa magarinka nono a cikin duniyan da a wanda kake iddi'ai to ya zamanto da'awa ne na a rike tauhidi sannan kuma a yi watsi da sharka, in aka bar sharka to sai allah maɗaukin sarki ya shigo in ka fara da'awa kan tauhidi kana tafa tsab in kana son allah maɗaukin sarki ya janye daga kawo taimako cikin da'awan ko ka bar bida ta shigo ka gani bid'a na shigowa allah maɗaukin sarki zai cire hannun shi an gane wannan da kyau ko sau da duk ɗan bida'a tun ne wanda ya tsayi wajen tsokanan Allah da kuma tsokanar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi kuma Allah maɗaukin sarki ba a mai irin wannan shigantakan idan ka kiyaye kai watsi ka tunkuɗe ka yaƙi bid'a daga cikin da'awarka kuma zurriyanka da iyalanka da ɗalibanka gaba ɗaya ya zama ba sa bid'a to Allah madaukin sarki zai kawo agaji ya kawo dauki ya kawo tanyi a cikin wannan harka na ku kuna tafi kuna da'awa akan sunna sunna kuke karewa sunna kuke kafawa sunna kuke karantarwa da goyen baya to za ga irin yadda Allah madaukin sarki zai rika haɓaka al'amarin al'amarin ya rika na so al'umma su rika goyon baya suna sun suna matsowa ko da ko ba kai musu goron gayya ba idan kana son harkan ya watsi to ka gayyato son zuciya a ciki kana shigo da son zuciya a cikin harkan da'awa ta Allah da goyon bayan ra'ayi da tunani da abin da rai ke so to Allah madaukin sarki zai tsame hannun shi a cikin wannan harka baki da saboda be son zuciya nau'i ne daga cikin nau'ukan shirka haka Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani da cewa a fara'aita manita kada ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin kenan duk mutumin da yake bin son zuciya a koma menene to ya mai da son zuciyar nan ilah abun bauta wanda shi gashi yana bauta mu wannan son zuciya na shi. to ko Allah maraukin sarki zai tsame hannun shi a lokacin da kai saranda ka tunkuɗe son zuciyanka da son zuciyan mabiya da son zuciyan wanda ya ingizo ka da koma waye ka koma kana biyayya ne akan abin da Allah madaukin sarki ke so kaɗai da annabi a bisa fahimtar annabin da sahabbansa to Allah madaukin sarki zai shigo cikin harka in kana tafi a wannan harka za ga Allah na bunƙasa ta yana ɗaukaka ta tana ƙara daraja da kima idanun mutane muddin kana son harkanta watsi harkanta ɗaiɗaice to ka shigo da miyagun al'adunku ko al'adun wasu da kake son ka birge su don su zama tare da kai su matso su makalkale ma da'awar sai ka raka kokarin wane yana da al'ada iri kaza to bari mu yi kokarin mai promotin wannan al'ada shi a cikin harkan da'awa don ya ji daɗi da shi da dangin shi duk su shigo da shi da magoya bayan shi duk su zo da shi da ina shi ina shi duk su mara mana baya kana haka sai Allah ya fita sai kuma duk wani wanda yake son Allah shi ma sai ya janye amma idan ka watsar da waɗannan abubuwa gaba ɗaya babu muguwar al'ada ko na wane ne a cikin harkan da'awar Allah to Allah madaukin sarki zai bunƙasa ta sannan kuma za ta yi farin jini a cikin zukatan bayan Allah baki ɗaya haka in kana tafe a cikin wannan harka na dawa allah maɗaukin sarki na ƙara cincida ta tana gaba in kana son ta dawo daga baya ta wargaje ta watsi to ka shigo da zalunci ciki ko da ku kalma ne ƙwaya ɗaya da za ka yi amfani da wannan kalmar saboda ɓatanci ko cin mutunci ko tozarci ga wani wanda bai cancanci haka a mahangan shari'a ba haka mara ma azzalimai baya goyon bayan zalincin azzalimi da ƙoƙarin kife ɓannan da suke da gado ka hau kai ka zauna da sunan da'awa da sunan ilimi da sunan addini da sunan malanta kana rufa masu baya akan abin da suke ba daidai ba azzalimai na zaluntan bayan allah kana ɗaukan wannan zaluncin ma abin da suke musulunci ne to ka shirya Allah madaukin sarki zai wargaza duk tsarin da kake kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na gaba muddin kana son da awanka ta susuce ta ɗaiɗaice ta wargaje a neme ta a rasa a lokacin da Allah madaukin sarki ya fara tarfa magarinka nono a cikinta to ka shigo da fasikanci ciki mun gano wannan da kyau ko muddin fasikanci ya mamaye ita da awar to an gama samun matsala kai ya zama kai fasiki ne ko waɗanda suke tallafa da da'awan zama su fasikai ne fasikanci na magana ko fasikanci na aiki fasikanci na aƙida ko kuma marawa da goyon bayan masu fasikancin allahil abin ba za ku taɓa kai bantanku ba za ku yi nadama a sanda nadama ba mata da amfani kwata-kwata sai ka gwammace dama baka shiga cikin harkar ba shi sa annabi ya ce baya zagi baya la'ana kuma zagi da la'ana ma bai dace da shi ba domin wannan ɗabi'u ne gaba ɗaya na fasikai ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un fasikanci wanda bai kamata musulmi mai imani ya samu kanshi a ciki ba ana fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to kun ga duk waɗannan bayanan da na gabatar kaf suna aji ɗaya ne da shirka fa da waɗannan su ne abokan rakiyar shirka ka karanta littafin igasatul lahfan min masarid shaitan na al'imam ibn al-qayyim jauziya a ciki yake bayyana irin tarakuna da ashuta da fatsatse da taro da shaidan yake kafa ma ɗan adam don ya shi idan ya kafa maka wannan ka shallake ku an jima zai dana maka wancan idan ka ƙetare daga nan to kuma wancan zai zo ya kafa ma haka zai ta maka kafa-kafe har sai ya rusa ka ya tabbatar da ka zama cikakken mushiriki ka ɓata da Allah don ka taya shi zama ga kujera ga kujera a gidan wuta. za ka yi hankali. wannan abin da lukman ya bude mana da shi na cewa 'dan shi nisanci sharka babban magana ce shi yasa matsayinki na uwa mai son ki tarbiyyan 'ya'yanki sau mutanen kirki to ki tabbatar da aikin da zaki fara na farko shine ki hada alakansu da mahalicinsu a matsayinka na uba mutumin kirkin da ke son 'ya'yanka su zama mutane nagartattu to ka hada alakan 'ya'yanka da ubangijinsu haka kai malami ne haka kai mai tarbiyya ne haka kai shugaba ne haka koma kai waye ka tabbatar da cewa ka yaƙi bid'a ka yaƙi shirka san zuciya miyagun al'adu zalunci da kuma fasikanci in duk waɗannan abubuwan kai fito na fito da su ka kwanta Allah maɗaukin sarki zai maka sauran aikin kun gano wannan da kyau ku to ga wasiya dangane da biyayya wajibi ne ka zama mai ɗa'a ka zama mai bin iyaye ka zama mai bin na gaba duk mutumin da yake gabanka koda da shekara ɗaya ne ko watanni ka girmama shi kamar ta ba shi to ina ga iyayen da suka haife ka iyaye suna gaya ma magana kana faɗin naka suna maka umarni kana faɗin naka a lokaci ɗaya so kake iyayenka su komo ma su riƙa binka kai ba kai ne za ka bi su ba kaɗai waje ɗaya ne allah maɗaukin sarki ce ba su da haƙƙi shine su yi maka umarni akan abin da ya saba mashi a nan ko allah maɗaukin sarki bai yadda ba to ma in sun ce ka saba ma allah an ce ne kar ka saba mashi kawai ba inda aka ce ka ci mutuncin iyayenka ba inda aka ce ka zagi iyayenka ba inda aka ce ka tozarta iyayenka ba inda aka ce ka yi mai iyayenka kallon banza ballantana ya kai ga duka ko kisa ana gane wannan da kyau ko domin ana samun kazaman 'ya'yan da suke aikata irin wannan aicin da baban shi ya ce sai ya yi wani abin da yake shirka ne ko bida'a ko son zuciya ko fasikanci ko kaza to yanzu ya halattar da mutuncin uban duk inda ya zauna zai gulman uban shi zai zagi uban in ya masu dalili ma ya sa za su yi magana gaba da gaba zai iya duk abin da ya ga dama na tozarta mahaifin shi ko mahaifiyar shi ballantana ya gano suna yin wani abin da shi yake fahimtar ba daidai ba ne cewa ka yi kira su da allah ce wa ƙololin nasu husna ai ba wanda ya cancanci wannan irin wa irin mahaifinka da mahaifiyanka ta mara ga ɗan adam shi ba abin da ya dame shi yana bautan allah ne daga abin da ya mai daɗi a ran shi kawai zai ɗibo ne kawai ya watsa ku hankali allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to dai allah maɗaukin sarki ya yi umarni da kyautata ma iyaye a martaba su a kimanta su a gansu da mutunci kuma a mutunta waɗanda suke da alaƙa da su yana daga cikin kiyaye girma da martaba na iyayenka girmama ƙawayen uwarka da abokan ubanka kowanne ka ba shi darajar shi karga sadar da zumuntansu karga ƙulla alaƙa mai kyau tsakaninsu da waɗanda suke mu'amalan arziki da su ka tabbatar da 'yan uwansu ɓangaren uwa da ɓangaren uba ba ka zubar da zumuncin da ke tsakani ba don dai kawai an ce iyayen sun rasu yau an hana ka yanke zumuncin abokansu ne to ballantana danginku na jini kowa da ke nan ya je bincike yau sharaban shi da ya kai ziyara ƙauyensu yau sharaban shi da ya je mu'amala da ƙannin uba da yayyen uba ƙannin uwa da yayyin uwa da dukkanin waɗanda suke da zumunta wanda yake na zamantakewa kyakkyawa tsakanin shi da iyayen shi kowa ya je bincika wannan in ba ka ba akwai matsala ka sa akwai ƙugiyar zumunta tana nan idan aka zo ƙetare su raɗe za ta cifki mutum al'umma na bukun fahimci waɗannan saƙon da lukumanu ya tara a zaman farko da ya fara maɗan shi wasiya ko kuma Allah maɗaukin sarki ya ruwaito mana ya ambato mana a cikin awayi guda uku a cikin tsoron nan ko to bar mu je zama na biyu a zama na biyu kai tsaye al-imam abul fida isma'il ibn kasirin ad-dimashqi yake cewa hadhihi wasaya nafi'a qad hakaha Allah subhanahu al-luqman hakim waɗannan wasiyoyi da za mu fara jinsu to wasiyoyi ne masu amfani matuƙa da gaske wanda allah maɗaukin sarki ya yi mana hikayensu daga lukmanul hakim liyamta siluhan nasu wa dubi ha, don mutane su koya su bi su aiki da su su ƙudurce su ɗora 'ya'yansu da duk wanda za su tarbiyyantar akan waɗannan ɗabi'u kyawawa mun gane wannan da kyau kene yanzu ya zama maka wajibi aiki ne mai girma a kanka na farko ɗabi'unka su zama haka kai ma don kare zama kana faɗi ne amma kai kuma ba ka aikatawa sai ka fada haɗarin a ta'amurunan nasu bilbirri watan sauna an fusa kum wa an tilonar kitab sai allah ya ce a falata ko ka zama cikin yahudu hummilit taurata sun malam ya ka kama salil himari ya asfara bi isa matsalil ƙaumin ladina kazzabu bi ayatilla ko ka zama siffa ɗaya da siffan wanda allah ya ce watulu alaihim na ba ba'allazi ate nahu ayatina fansalaka minha fa'atba'ahu shaitanu fakana min algawin walau shi'ina Larafa rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard sai ce watta ba'a hawahu kaga an dawo ku fa mathaluhu kamathalil kalbi shi yasa malami in yake Allah suna uku mafi girma Allah yake kiran shi da shi suna na farko ya ce mai jaki suna na biyu ya ce mai kare suna na uku ya ce mai mahaukaci amma in malami ya bi Allah kamar yadda Allah ya ce sai ga Allah na ta mai jinjina inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yarfa yarfa illahu allazina amanu minkum na utul ilma daraja shahida Allah annahu la ilaha illallah, wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist sai ji Allah na ta jinjina ma malami yana ta daga shi in ya bi Allah yana rabas kuwa sai Allah ce mai jaiki ya ce mai kari ya ce mai mahaukaci an gani kuma ba cewa za ka yi nago da allah da allah maɗaukin sarki ya sani ba malami ba ne a hab kai malami ne waɗannan bayanan ba ka ji su ba to amana ne sai ka isar da su to gabata ta yi na manta ka tuna shi yasa don ma a tuna ma Allah maɗaukin sarki ya fitar da waɗannan kayan aiki da ake tasjil ake ɗauka domin a riƙa tuna maka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu da shine sai yake cewa ta dubiha al'umma su kokarin koyi da luqman wajen wannan aiki na wasiya da kokarin dora al'umma a kan tarbiya ta kware Allah madaukin sarki ya shiryar da mu yace ya bunai yace ya kai ɗana. in takum mithqala habatin min khardal innaha ya ce idan abin da ka aikata na shirka ne ko ma na menene wannan abu in ya zama kamun kaman kwayan komayya ne ai innal mazlama awil khati'a law kanat mithqala habatin min khardal abinda zaka aikata na kuskure abinda zaka aikata na saban Allah abin da za ka zo ka yi wanda yake da alaƙa da bijire ma dokokin Allah kakka raina shi ku rena raina laifi jama'a raina ƙarami shi ke sa faɗa babba an fahimta tuna yake gaya mashi laifi koya yake min har dalil ai ka san ƙwayon ya ido bai ganin shi ai na ganin shi sai an sa maganin likita ko maganin tattara ƙarami ya zama hokeke haka to kowannan ka yi mun gano wannan da kyau ku to a ci bi halla Allah zai zo da shi shi sa ranar kiyama masu laifi idan su ga Allah madaukin sarki ya tattaro abubuwan da suka yi duka ya taho masu da shi sai su ce wai mala kita kitab me samu wannan littafi ne haka sai ta faɗa. la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasa yanzu wai shi wannan littafin karami da babban abin da muka yi wai sai da ya kawo mai haka suna mamaki sai Allah ya jinjina ma kai shi ya ce wa waje duma amilu hadira wane mutum ai sun ga abubuwan da suka aikata ne an halatto masu da shi daki daki karshe sai ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai kwaro kowa ba ba zai cuci kowa ba ba zai zalunci kowa ba abinda kuka yi ne ake muku innama a'malukum uhsiha lakum duk wanda ya ga alheri ya gode ma shi wanda ya ga kishiyan haka kai ya zargi kowa sewa kowa ya aiki an gaya maka innaha in taku mithqala habatin min khardalin ataina biha kisa laifin da kake mun kankantan shi bawan Allah marmaza ka tuba kana nan da rabbun gafur rabbul gafur ubangiji mai gafara kaka ce to laifukan nan na sun yi yawa sun yi girma sun yi faɗi yanzu ya zan yi tuba ai rashin tuban shine matsala tuban shine alheri in ka tuba da zuciya mai kyau sai Allah madaukin sarki yubaddilin lahu sayyi'atihim hasanat mugun aikin sai Allah mai da shi ladan Allah ka kiyaye ma'aikata abin da zai fusata ka mala ya ce wa jawwaza ba'duhum an yakuna damiru fi innaha wasu daga cikin malamai sai suka ce damirin nan da yake cewa innaha damiru sha'an Walƙissa wajawaza wa jawwaza ala hadha raf'u misqal wal awwal aula mala yana sai tabbatar maka shin innaha in ta ku miskala habbatin min khardalin a tena biha shin tana koma zuwa ga shirka ne ya bu ne la tu shirik billah kenan sauran bayanan da suka biyo baya ban da su koko tana komawa ne baki ɗaya zuwa ga duk abin da shi kuma ne ya gaya ɗan shi wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu har zuwa ƙarshe wa in hadaka har zuwa wannan koko ta takaita na farkon ne kaɗai kun gano wannan da kyau ku to in ya zama tana komawa zuwa ga waɗancan baki ɗaya sai ya zama sha'anin ayin ya shiga cikin damirin duka da wanda za a zuwa karanta nan gaba duk abin da aka ce ma yi to allah maraukin sarki zai zo da shi wanda aka ce ma bari allah zai zo da shi da allah zai zo ya ce maka yi kaza ka ƙi ko to sai an zo maka da wannan abun ranar kiyama ba wacin da dama ka yi ba to ya wuce kenan ina sai an zo da shi da za a ce bari kai ba kai ba kai ka bari ba sai an zo da shi ko me kai sai an zo da shi shi sa in ma za ka dage ka yi abin da ya kamace ka ka in kuma za ka miƙe kafa kana ganin daga duniya sai kaduna to yi ta yi akwai ranar ƙindillanci ranar da mala'iku za su jibgi mara gaskiya allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wa qawluhu azza wa jal fadin Allah madaukin sarki ce ya atibi halla ai ahdara hallahu yawmal qiyama Allah zai halatto da waɗannan abubuwa kaf a ranar kiyama hina yadul mawazin alqist a lokacin da Allah madaukin sarki zai girke ma'aunan adalci na awon ayyukan bayi an fahimci wannan da kyau kuma Allah maɗaukin sarki wa jaza alaiha in khairan fa khair Allah maɗaukin sarki a lokacin zai yi sakamako na wannan abin da kai in alheri ka ga alheri in sharri ne kuma kai nan ma sharrin zaka gani wa in sharran fa shar kama qala ta'ala wa nad'u mawazin Allah ya ce za mu girke ma'aunan adalci mun gano wannan da kyau ku liyomil ƙiyama saboda auna ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama falatuz lamu nafsun shai'a. Allah ce babu ran da za a zalunta akan abin da mutum ya aikata baki ɗaya. duk abin da yi Allah zai kawo ba za a cuce ka ba ƙari ba rage amma abin da ka faɗa ko ka aikata kana nan za a gan shi an rubuce ma shi an kiyaye ma shi an zo maka da shi tsab inan ka da kan gado ka karanta ma kanka hidima in ko kana ganin ba matsala ko ga fagen nan ka hude shi ita yi an fahimci wannan da kyau ko haka Allah madaukin sarki ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki kaman kwayan komayya na alkhairi zai ganshi wa man ya amal zarratin dharratin sharran yara haka duk wanda ya aikata aiki kamar kwayan komayya na sharri ranar kiyama zai gan shi ba abin da allah maɗaukin sarki zai ɓoye maka kar ka ɗauka duniya ce wayan ka je ka gan shi to shikenan an ɗaga ma ƙafa ko ka je ka kai abun goro shikenan an ɗaga ma ƙafa ko ka tura wani daga cikin dattawan gidanku ya je maka ban baki ko ka san wani nashi wanda zai je maka rukon ƙafa wai shi kenan wai ka tsira kiyama ba haka take ba wallahi al'adim sai ka je da aiki shi yasa nau ma ya ce ma fatima da gwaggon shi safiya ku bi allah kar mu jira tashin alkiyama ku sheko kina cewa babana ita wancan tana cewa ɗana annabi ce a ranar kiyama ba ta da wannan la an saba bainahum yawma idin wala yatasalu amma ka san nasabar manzo Allah ta kadai ne take nan amma duk wata nasaba da ba tashi ba to an samu matsala an gane wannan da kyau ku shi sa kowa ya kokari ya kiyaye haka annabi ya ce kada mu hadu da mutum a ranar kiyama da jibga jibgan laifi misali ya saci akuyar mutane an ɗoro mai ita tana kuka ya ganne ce ya rasu ni ma mabiyinka ne annabi ya ce ba ake ka sata duk wanda ya san ya taɓa kayan mutane to ya bayar ka zauna lafiya kenan afcc da take bibiya inda gaske take yi to ai tana taimako ne ya kamata idan efcc ta kama ka ta tatse ka ka biya to ka ɗauki wani tukuici ka ba gwamnati ka ce ka gode don wallahi a rage maka matsala ne in ba haka ba ko za ka sani gara tozarcin duniya da na lahira mutanen da ka ɗebi dukiyansu a matsayinka na jami'i wanda aka amince ma ka yi ha'inci kuna ganiya a matsayinka na jami'in gwamnati da aka amince ma kai ha'inci to ranar kiyama adadinsu ne za su zo su tsaya suna neman su a kanka in mutanen najeriya ne duka to duka haka za su annansu da musulmi masu ƙobe da malafa, kowa zai zo ya tsaya ce ba ni ka kenan ka shiga duniyan fallasa da annabi ya ce masu habai kun san fallasashe cikin al'ummata suka ce eh wanda bai da jali shi ne wanda bai da kudi ba zinare ba azurfa. na bai ce fallasashe cikin al'ummata shi ne wanda zai zo kiyama ga sallah ga azumi ga komi na ibada kuma karɓaɓɓu allah ya karɓa ya biya ladansu amma zai zo ya ci kudin wani ya doki wance ya ha'inci su wani te gulma da su wannan daga ɗiban ladan shi ana biyan jama'a ana biya ana biya ana biya har sai duk abin da ya na aikin alheri ya ƙare sai kuma koma ana lodin zunuban mutane ana jibga mashi ana jibga mashi ƙarshe sai a kai shi wuta kaga ya zama ɗan dako biyu ya yi dakon lada ya kai lahira ko sun kwashe sun yi aljanna zai dakon zunubi ya wuce wuta ya amfanin wannan kowa ya bincike kan shi ba sai waɗannan da ake ce ma jami'an gwamnati ba kai ma akwai cuta irin naka ya ku lebura ne za je suna aikin gini mai halarta kawo ya ɗan ce je ki dawo sai an biya mu kafin da dawo ya tafiye shi a ga wannan ɓarawo ne shi ma ya zamba cikin aminci kun gano wannan ana yi ko ba yi ko kuma sun san in sun zauna a wannan wajen sun yi aiki daga ranar ba za su dawo ba sun gama kenan su kira mai wake da shinkafa ko mai dan wake su ci su kat ko su ci gyada ko su share ke je ku da yamma ashe da azar za su tashi sun yi gaba kenan har ma ka jana cewa ai sun ci bulus bulus bulus zai ci ka alahira ku kai marmara ka je ka binciko inda mai wannan abu yake ka biya malamai ku daina ba su fatawan cewa wai in sun san ba za su gano mutanen ba su yi masa sadaka ya yi niyan yin sadaka ne da za ka yi mai sadaka ina ka samu wannan karatu ya je nemo in kun ba su da ya je ya nemo gobe ba zai yi ba mun gano wannan Allah ba zai ji ba zai yi ba yaro ne ba a gaya mai yana da irin wannan ɗabi'a na kira shi ne mai nasiya kuma ya tabbatar ma haka yana yi zai zo ga yarinya ne tana sai da abinci zai kira ya zuba ya ci yana cikin ci sai ɗauko naira ɗari biyar sai nuna mata ce kina canji inda ce a sai ce to shiga cikin gidan nan ki ce a baki canjin ɗari biyar in kin fito zan baki yarinya ne ba wayo take da shi ba inda mai wayo ce sai ce to ban kudin shiga da shi kun gani tana shiga kawai sai danna a guje kawai sai tafi yin shi da haka yake cin abinci in ya a wannan unguwa ya tafi wancan unguwa in ya wannan unguwa ya tafi wancan unguwa kaga bai san hadisin da annabi yace kullu lahamin nabata min haramin fannaru aulabi tsokan da ya gina da haram wuta ce makoman wannan tsokan mu kaga mutum yana iya dauko haramu ne kama iyalin shi wannan fitina don wannan musiba har ina jama'a bai san hadisin da annabi yake ba labarin wani mutum yana cewa mat'amuhu haramun wa malbasu haramun wa guzziya bil harami fa anna bala mutum ne ba matafi don rukunin ya addu'a Allah ya karba ya gama cikawa amma abin da kai ci ya taho abincin da ya ci a cikin shi zama na haram tufafin da ke jikin shi ma na haram an tarbiyyance shi da abinci da abin sha da sutura na haramun annabi ce Allah ya gaya mashi ta yaya wannan mutumin yake tsammanin Allah ma ya karba da shi tukuna kar wanda ya sake mu'amala da dukiyar haram ko ya take duk wani abin da Allah ya hana Allah ka nisanci wannan abu duk wani abin da ke da shubaha Allah ku san hannun juna in ko ka ji ba ka gani ba in ka tashi gani wallahi ba ka ga da kyau ba Allah ya tsare mana imanin mala ce walau kana tilka zarra mahame mahsanatun muhajjabatun fi dakhil as-sakhrati samma mala ce wannan zalincin da wannan cutan da wannan laifin da kai koda ko ka je ka boye ta ne ka adana ta kai mata shamaki a karkashin kurman dutse mun gano wannan da kyau ko mutum ya je dauki zunubin sai ya je haka kurmin dutse kamar zumarok kaga zumarok ai kurmin dutse ne ɗaya yake da dutsen na? ko dutsen madarka ce eh ai ba yadda ɗaya ba ne shi bai da ɗauke ɗora a jikin shi bai da tsago a jikin shi sam kurmin dutse ne kamar kofin duniya kun gano wannan da kyau ko to koyarwa wannan ne ka je ka bude ka adana laifinka to Allah madaukin sarki zai zo maka da ita mun gano wannan da kyau ko aw ga'ibatun zahiba fi arja'is samawati wal ard ko kuma ce ka sheke laifin ne a sararin sammai da sararin kasai a ko ina zunubin yi ta tsayuri ya watse ta ko ina Allah madaukin sarki zai zo da wannan laifin sa akwai mutumin da a cikin sayar bukhari aka ba da labarin shi shi ta kadari ne kawai laifin da yake yi shine sai an mutu an je da shi za a je tsallon jana'iza ana yan koke-koke ana yan abubuwa na ƙin allah da shi fa ana gamawa yamma na yi sai koma haƙe kabarin ya zare likafanin daga cikin mamacin ya je ɗinka 'yan taguwa yana saidawa a gani haka ya ɗibi shekaru da dama yana yi ranar ya kwanta rashin lafiya sai ya auna abubuwa a hankalin shi ya ga rashin lafiya ga tsufa zai wahala a ce mai irin wannan yanayi irin nashi ya tashi daga wannan rashin lafiyan da yake to shi sai ya kira 'yan 'ya'yan shi waɗanda suke aikin tare yake kunga wannan cutar da ke damun shi shi mahaifin hmm? to yana tsammanin cuta ne ba na tashi ba kuma ya gaya mai ya'yan ya ce ku sani kun ga aikin da muke ba aiki ne mai kyau ba muddin allah maɗaukin sarki ya ratsa mu kuma abin fita saboda ga umarni kamar haka a sa gawan shi a ta a ɗibin rabin tokan a sheke a cikin teku wanda bai san iskan da ke teku ba zai sha mamaki iskan da ke teku idan aka ɗauko rabin da aka sake ta a cikin unguwan gugu falle-falle zai ma gidajen ku maka shege kunga iskan za ta raba wannan ƙuran gawan nashi a ko'ina cikin teku ɗaya rabin kuma sai guguwan hamada ta taso a ji a shi kaga ya raba ma Allah aiki kenan a tunanin shi ya raba ma Allah hankali shi kenan ya kubuta daga iya ta da shi annabi ya ce ilaiku ana kare haka sai allah maɗaukin sarki ya umarci iskan hamada da na teku su tara shi waje guda sai allah ya mai da shi halittar shi kun fayar kun sai ga shi gaban allah tsuguni wai sai ka ce bai san fa'alun limayu rido ba kun gano wannan sai ga shi a tsuguni Allah ce kai me yasa kai wannan aikin sai ce Allah tsoronka sai ce je kana gafarta maka hai jama'a duk wanda yake da Allah ko ya kwantar da hankalin shi amma a ce wai kana musulmi wai baka san Allah zai iya gafarta maka ba to babu shashasha irinka da har zaka ki tuba ka bari sai kun haɗa lahira ba matsalan ta kai wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai ce fa inna Allah ya'ti biha Allah zai zo da wannan abun kaga wancan ma da ya gama sheke sheken shi Allah ya zo da shi ko bai zo da shi ba to tana aikin ka li annahu la takhfa alayhi khafiya domin shi Allah madaukin sarki ba abin da ke mai layin zana ba abin da ke layin ce ma Allah madaukin sarki wannan abun ko me kuwa wala ya zuba anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba wani abin da ke silale ma Allah a cikin sammai ko a cikin kasai a waye gari wannan abin ya koyi gare shi mala yace wali haza qala ta'ala da wannan ne sai ce inna Allah latifun Allah mai bin diddiki ne latif koya abeki khabirun sannan mai bada labari ne ay latiful ilm Allah madaukin sarki yana da zarfin ilimin da yake sanin komi fala takhfa ashiya ba wani abu koya wannan abin yake wanda zai boye ga Allah wa in dakkat wa wata wa wannan abun koda kuwa kankantan shi ya kai kankanta koda ku silalewan shi ya kai me duk inda ya biye menene Allah madaukin sarki zai zo da shi khabirun Allah mai ba da labari ne bibin bibin namlifin lailil bahim a cikin dare duhun duhu duhun dare mai nauyi wanda bakar tururuwa ke tafiya a ciki to hatta motsin tafiyan tururuwan Allah yana ji Allah yana sane yana kallon da kuma zai labari a kan shi mun gano wanda da ke ku a duhun dare ka san tururuwa dama baka ce a ce fakar tururuwa a cikin duhun dare tafiyanta ma to tururuwa ba sai hau kanka ma baka sani ba hmm? sai hau kanka ma baka sani ba to amma tururuwa na tafi allah madaukin sarki yana mi yana sana da ita allah madaukin sarki ya tsare mana imanin allah madaukin sarki ce ya bunayya aqimis sala ya ce ya kai dana to ka tsaye da sallah hukunci tsakaninmu da allah mutane suna tsaye da sallah kamar yadda allah ya ce eh kuma yana yake samun matsala da mutane ko a yi a yi da mutane tsaye da sallah ba za su tsayar ba ba yin sallah ka ce ba ka tsaye da sallah ha tura ma in yin sallah ne ai kana yi in ya samu ka yi shigo kowa ya je bincike tsaye da sallah yana da cikin tsaye da sallah yalinka na sallah eh yanzu fa zai wahala ka ga mutum zai fita gida ce matan shi kin yi sallah kin yi sallah <laughs> Allah za ka sani kaga wancan sallan da kake yi ko in ba ta sallah in kuka tashi cin duka a ranar tashi alkiyama ko to duk wanda yake da daman ya ce a sallah bai ce ba sai an sa cikin cin duka. da Allah ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ka tsamanin wasa Allah yake ko anfusakum wa ahalikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kana tsammanin sallah ba ta cikin uwan fusa kuma a halikum nara? hmm yanzu ba ta hajji muke ba jiyan da jama'a gaba ɗaya suka makara wajen sallah wannan ma kai matsala mai matsalan dole ne ka fito ta hajji dole ka tabbatar da ka samu mai sallah kan lokaci mun gani karka yi da wani ibada ya zo ya da ke kan mai kan wani duka za ka yi cin da yanzu ana goman ƙarshe fafutuka aiki a nema aljanna ko ta yaya ko to aiki za a yi kuma ko ta yaya shi sa barin ba ku shawara cin da kasan an jima za ka fito ta hajji ko ka nemi lokaci da rana ko da safen nan kai wadataccen bacci yadda an kai wannan wadataccen baccin zai taimaka maka wajen in aka zo tafsiri ba ka kana haka <coughs> na jin tausayin ustazan nan kana nan kana nuna kana nuna matanka ko wacce za ka aura cewa ai mu ne gaba-gaba ai ai da awa masha Allah mu ne ana dana bidiyo ko sai ga sai daga ustazu kawai ya bude baki me yake wai bace yake dama da kace kuna zuwa jankata ashe bace kake zuwa yi to Allah ba ruwana mun gane wannan da kyau ko to Allah ba ruwana aikin san ai tahajjud din da muke zuwa to re nan kuma <laughs> ogo <laughs> Allah ka shirye da tsaye da sallah ai bi hududiha sai ka yi sallah da dukkanin haddodinta wa furudiha da dukkanin farallanta wa wuƙatiha kuma ka yi ta kan lokaci ina muku da siya ku daina gauga wai ku ai marmaza ai sallah ku wanke kafa ku tafi <laughs> wallahi ka hankali ba ka tsaye in ka sake kai sallah lokacin da bai ba ku to gara wanda bai yi ba a lahira laifin shi bai yi ba ne kai laifin ka kayi amma me yasa ka yi kun gano wannan da kyau ku misalin wannan barawo ne ya kama shi kayan sata sai ce wallahi ba ma fita aikin mu. kun gano wannan da kyau ko hukuncin shi daban fa da wanda ya riga ya fita aikin haye satan ko kai da kai sallan bayan da aka ce ka yi ta ba ko to wallahi wanda bai ba sai ya fi ka samun sauki gara kuma dole ka yi ta yadda aka ce sannan sallah da aka yi ta a ina kasan mutane wai suna ɗauka a ah, to ba sallah ce in yi ba a ina ba kuke za ku sha mamaki a lahira Allah madaukin sarki da ya ce a yi sallah ba ya baka dama ne din da kaga dama kawai ka na sallah ba akwai wajejen da aka ware a musulunci an hana musulmi ya sallah a wajen in kaya a ɗaya daga ciki ku, to kamar kayan abin da ba a ɗauka ba ne ba ta cikin lissafi kawai misalin ka misalin wanda ya shiga cikin poli nan ya nemo tsintsiya da minje gara ya ta share share da tattara share yana kwashewa kuma shi bai daga cikin ma'aikatan wajen wata zai yi je ya ga ana biyan ma'aikata albashi a biya shi akwai mutumin da shara yake kila a wata ma gaba ɗaya ko tsintsiyan ma bai san inda take ba amma za a biya shi ko ba za a biya shi ba amma kai da ka rika sharan na tsawon wata dare da rana wala ba za su baka komi ba saboda ba su sa ka ba eh yanzu wanda aka ce je share eh, white house din nan sai kuma yana share cikin kadangan nan ta waje ta cikin unguwan nan za su biya shi sun kama shi ha kai ma an kaje ba inda aka ce ba za mu zo mai wannan maganganun ba mu aje za mu magana cikin tafsiri ba An gano wannan da kyau akwai aukat akwai amakin waɗannan rukunne guda hudu na musulunci ko suna da lokaci suna da wuri waje da ake yi yanzu ramadan bai da lokaci bai da waje ya da shi ba a yin shi a ko'ina sai a a ramadan sannan ba a yin shi a ko'ina sai yaushe sai da rana eh ai ba azumi da daddare ba ga cin da ban sami da rana mato barin tara dare ina in kai wannan bai yi ba da yaushe ake yi daga safe ne zuwa faduwar rana inda ake yin shi kenan haka yin ka ɗauko zakka ta da lokaci kuma ta da wurinta da lokacin zakka zai yi amma sai ka ɗauka ka tashi fitarwa sai ka ba wanda bai cancanta ba ta yi haka hajji da za ka kalli yanayin garin makka ka galli duwatsun nan na hanyar jos ka je ka ɗan kai da komowa ka yi ababe ka dawo hajjinka ya yi sai ka je ina sai ka je maka ko a madina ka aikin hajji bai yi ba sai ka je maka to haka sallah take wanda ya saka sallan cikin matsala to matsala ko ba zai bar shi ba har abada iza karka yadda goguwa ta jaka ka sa kanka cikin fitina an fahimci wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin wa'amur bil ma'ruf yace kai umarni da abu mai kyau wani anil munkar kuma duk abin da yake mummuna ne kai hani ai bi hasaba taqatika wargwadon iyawanka kun ga wannan shine malamai suka gaza gaza fahimta wai cin da an ce ayi umarni da kyakkyawa wai shi sai ya hana sai ayi umarni da komi cin da an ce a hana mummuna kuma sai ya hana komi aiki ya ganka za ka iya kabin za ka iya yi kuma sannan ma za ka hana mummunan ne a inda ma kake da mutuncin da an ka faɗa za a saware ka ba za ka yi umarni da kyakkyawa ne inda in ka faɗa ma za a saware ka akwai inda in ka je ka faɗi maganan ma bugu za ka ci to ba umarce ka ba sai ka shiru akwai inda in ka faɗa ma ba wanda zai saurare ka sai ka shiru ɗauko abin da za ka iya gaya masu karɓa a lokacin kana ba suna karba kaɗan kaɗan kaɗan har ka cimma inda ma kafin ka kawo sun zo nema jama kuna fahimtar wannan amma da yawan mutane ba su fahimci wannan ba shi sa za ga suna awa suna amilatin nasu ba tunanin su kiran mutane suke yi a shekoransu suke yi an fahimci wannan da ke ku allah maɗaukin sarki ya samu dace to shi ne sai yake cewa ka yi gwargwadon iyawanka sauran ka bar ma'alla Allah sai ce wasu biyar alama a sabaka to kun jin da asalin matsalar kenan ka yi haƙuri akan duk abin da zai same ka wajen wa'azi mu yanzu mun ga waɗannan abubuwa yi kuma muna kan ganin su muna kan ji wanda ba bai kai ya zage ka ba wallahi ba da sai zai zage ka wanda bai kai ya ci mutuncinka ba sai zai ci mutuncinka kun gano wannan da ke ko wanda yake da kashi tabe tabe a jikin shi sai zo yana kallon ka yana cewa kana cikin kazanta an gano wannan kaga ana zuwa ana shirya maganganun ƙarya maganganun batanci maganganun da ba su ana zuwa ana kala mutum ana cewa wai kaza wai kaza wai kaza ku gano wannan da ke ku kun ga waɗannan abubuwan Allah ya jama'a sai kun yi haƙuri a kansu in wani bai taba zagin ka ba ko bai taba cin mutuncin ka ba ko to ka shirya ka fara wa'azi ka gani kana fara cewa abin da yake ba kyau wai sai ga wai dan wiwi ma zagin ka yake dan shalushu ma zagin ka yake barawan kaji ma zagin ka yake mazinaci ma wai shi ma kan shi wai banza ta faɗi kai ma yanzu wai abin zagi ne a wajen shi kuma za ga mafi yawancin wanda suke zagin masu da'awa ko don allah kai takin samplin yanzu an tashi ka kira wanda yake zagin wani malami a kusa da kai ka tambaye shi wani da kake zagin wani tsakaninka da Allah me maka tsakaninka da Allah kai in fasin me maka ya ce ai ai an ce mana ai yayi ma wani to ka yaƙuri ka abin da zai same ka yanzu kuna tsammanin duk wani kare da ya haushi yanzu a cewa mun tanka mashi ai daga ran da ka tanka makaran da ke ma haushi daga lokacin ka mai da shi mutum ai kai sai ka zama karan duk wanda ya ce hau sai kawai kalle shi kawai kawo da kai akwai wanda ma kallon nashi zai zama maka illa to kawai fas daɗi ma tu umar kawo wa a ard anal shi za mu zo za mu ƙoƙarin fayyace bayanai dangane da mai da'awa ya yi kamata ya zama yana da kawo da kai dangane da abubuwan da zai fuskance shi na cutarwa wanda ya fi kowa kusa da kai shi zai rika zama yana shi da ƙarya a kanka don ya cimma wasu manufofi don ya kai magaci don ya samu ɗaukaka da matsayi don mai yiwa ya rika samun kudin cefani kun gane wannan wanda ya fi kowa cin da gaske manzan Allah ya don ne kan tarihin annaba a garin makka da madina zai ga waɗanda suka fi kowa kusa da da'awan sun yi amfani da damar cutar da shi yanzu abu lahabi ya kamata ce daga fara da'awan ya zama yana gaba gaba amma kuma shi ne gaba gaba wajen cutar da annabi don uwan mahaifin annabi ne manyan garin madina sa abdullahi dan salon kamata ya ce cin da su ne masu faɗa a ji a garin su mara ma da'awan baya amma kwashe mata kafa suka rika yi suna ma annabi ƙarya laila na har kullum sai sun ƙirƙiri sabuwa sun faɗi ai eh, an ce kaza ai ma an yi kaza ai ma kaza kaza kaza kaji maganganu malam marasa kan gado ai taba ai ta kirya ai ta shirya maka fim ba a yi abu fa sai a zo a shirya fim na kai magana sai a ce wane da Allah ba ba haka bane zindiki sai ce haka abin ya fa wallahi bai ma san za a yi magana ba amma kawai shi dan goyen baya ne su ne yan i support demotion ko kai ka zo da motion ɗin mu za mu mara mata baya gano wani da ke ku to ku yi tsoron allah kuma sai kun yi haƙuri a kan harkan nan ku daina ganin wai mutane za a zo gaban malami su cika ko'ina ka za ka wanda yake sha'awa in ya fita ga babura an yi faretinsu ya ga takalma ya ga jama'a hulu-hulu ga sunan ko'ina mun yi ta bayan sha'awa ji wasu a ciki ji wasu a waje ai na wajen na ma kalle su din rabu da su ta hajji ne sa su barci kan ba kun gano wannan da kyau ko ta hmm, dole mu dan taba su kowa ya miki mun tashi to duk irin waɗannan abubuwan sai ke mi Allah ka yi hakuri da su za mu tattauna wannan magana a gobe amma yanzu jama'a lokaci ya kure mana ana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum